kina iya gane maganar maza ko mata a larabci inda maza ake ko da namiji to ai da aka ce allazina hum ala salatihim da'imuna da maza ake da'imuna jam'in maza ne ba na mata ba da sai a ce mata ne sai a ce allazina hum ala salatihinna amma sai aka ce ala salatihim da maza ake ba da ku mata ba sai ta ce a ah, lalle kam haka ne Allah ka yafe ni kaga sai amfani da rashin sanin nata da karatu da cewar to ashe alquran lokaci yana zuwa da jam'in mazan ma mata su raka a ciki amma saboda ba ta da wannan karatun bare ta saka sai ta ce to ita daga nan ta daina ta ko daga nan aka same ta to haka za ka rika samu irin wani akwai wanda in ka zo in kana in jahili ne in za ka jaye a kansa to aje karatu ɗauko dabaru yanzu sai ka turmishe shi amma inda karatu ne sai wahal da kai to da shi bai san shi ba eh irin ta mai ruwan bagaja ne ake cewa kowa ne ne zilke dan malam ne ko menene ka gani <laughs> ya an rubuta ra ice me wannan ice ra yace haka ake ra garin daga ko ta kama da nunin ice nun guda yace haka ake wannan tsawon wata ne farkon farkon wasu ku zo ku gani jama'a Ka ga ka da mai karatu da wani so da su tsaye wata kuma ma ya san yadda yake to haka abubuwan suke ba Allah ya sa mu dace subhana na shari'ar da suke hana abin mutum limanci daga cikin abin da suke sa a ƙibin mutum limanci akwai rashin iya sallar in bai san yadda sallar take bai cancanci abin shi idan bai iya samar da fatiha ba za a bi shi ba saboda ginshiki ce rukuni ce a sallah in fatiha ba ta samuwa to in kama mutum kabu tunda manzo ya ce babu sallah ga wanda babu fatiha a sallarsa to malamai suka ce da fatihar da ba a samar da ita yadda take ba wato barna a ciki yanzu misali Allah da yake cewa iyyaka abu iyyaka da shadda abinda ake nufi kai kai kadai muke bauta amma ka ce iyaka ba shadda hasken rana ke hasken rana muke bauta aka ga barna ce ko gagaru mamako kada ka ake so ka ce Allah kada kake bauta kuma ka ce hasken rana kake bauta aka ga ka kwance abin da ake to in irin wannan suka zama a cikin sallah to ba za a gumi wannan sallah an fahimta ko ina cikin abin da mafi girma abin da sabu za a bi ka sallah fatiha ba ta sama ko ginshiki daga cikin ginshiken sallah kamar ruku kana sunkuyawa kafin mamu sunkuya ka dago kana dagowa kafin su gama su dago fi sai dai sarske ka a hanya kuma kafin su zo ka sake abin nan to kawai kan ma ka wahala kanka sake sallah ka nemi wani kawai limamin kai ka san baka abin limansa an fahimta ko saboda haka wanda ya zamanto ba zai iya samar da wani ginshiki daga cikin ginshikan sallar ba ba a samun nutsuwa a ruku'u ko a sujada ko kuma a sauran abubuwan da ake gudanarwa na sallar ko ya jahilci yadda sallar take da zai kuskure bai sai da zai gyara ta ba ko kamar na faɗa ita ma dai ba ta ginshiki ce ba ta samu to wannan ba za a bi shi sallar. amma na a fasiki wannan ai fasikanci suna ya tara misali mu ce mai shan giya kuma amma malami ne yana da karatu sanda ya da hankalinsa gare bai sha giya bai wuce muku sallah sallah ta yi shan giya su can wani laifinsa ne tsakaninsu da mahalicci amma wannan ibadar da aka samar ta samu daidai ko yana sata ko dan caca ne amma kuma ya yi karatu ya san addini kuma in yi muku zai muku lafiya lau in ma aka samu kukur zai kawo aya ka hadisi to wannan fasikancin sa wani abu ne daban ba zai hana abin shi sallah an fahimta ko sai dai amma in ana da buƙatar a jagorantar wanda ba wannan ba shi ya fi cancanta da ya shugabanta amma in aka samu kuma ko shi ne shugaba misali a guri ko shi ne kamar yanzu da za ka ce masallacinsa ne kuma shi ke jagoranci to ba za ka ce a rasar da jam'in saboda wannan laifin nasu ba a samu haɗuwar da santa ya iya ba da ita ya fi a ce saboda matsalarsa a rasar da jam'in a gurin an fahimta ku saboda shi wannan fasikanci ba sai in fasikanci wanda ke sa mutum ya kafirta shi ko ba saukin tabbatarwa da mutum kafirci ne da shi a shari'ance sai an bi matakai tsaurara an tabbatar da cewa wannan ya kafirta to kuma da makafiri ba jagorantar musulmai sallah Allah ya samu dace na'am ginshiki ce eh farilla ce sallar ku ta yi sallar ku ta yi shi sa ko da mutum ma ce yanzu irin 'yan mustashirkun orientalist wanda zai zo ya karanta addinin musulunci amma shi ba musulmi ba ne ka ji karatun Kur'ani ko limamin maka kuma maganar hukunce-hukunce ya karanta ya riƙe ya iya saboda a sawa musulmi shakku ko a cutar da shi to da za ku zo irin wannan cin ana gafata malam bismillah ya shiga muku sallah lafiya lau karatu rangadau aka komai yadda ya kamata a gama ce assalamu alaikum ba a yi da shi to ku ni ba arne ne sai ku ce kai ta shafa muka mun yi sallan an gane ku ko kuma an shekaru ana bi ba a sani ba sai daga baya zai bagara aka ce to ai wannan mishan ne zo yake muku shi ta shafa ku sallan ku ta yi dama a shari'anci ba ce da kai lalle sai ka san cewa wannan ai dama musulmi aka sani da